Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. Biyo bayan sanarwar da Amurka da Japan suka fitar, jami'ai da manazarta a taiwan suna mamakin yadda japan din za ta iya taimakawa tsibirin taiwan daga hari daga china ma'aikatar kiwon lafiya ta isra'ila ta ce ba a samu mutuwa sakamakon coronavirus ba a ranar alhamis wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma haka kuma za cewa janar minhan na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamaye sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa zakarta a yau asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin asiya To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kaddamar da wani shiri na kare mata da tayar da komadarsu. Kun san yadda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen aikin siyasa. za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a jamhuriyar Nijar. Bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20, an samu gobara kawai haka shidda zuwa bakwai. Kamar kowace ranar Asabar yau ma Baba Yakubu Makeri na tafata da shirin sana a dawo lafiya. Kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma a ji falalar ramadan albarkacin watan azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban amurka joe biden da firaministan japan Yoshihide Shuga suka fitar daga Ghana wasu ta kwanan nan a fadar White House. Ta bar jami'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan ɗin za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa ta nuna shirin Japan wajen taimakawa kare Taiwan daga china idan akwai bukatar hakan amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da amurka za ta jagoranta cikin sauri taiwan ta yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar jiya juma'a ma'aikatar kiwon lafiya ta isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon corona virus ba a ranar alhamis wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar covid-19 ba ranar 29 ga watan yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar coronavirus ba a ƙasar ta gabas ta tsakiya. Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. Fiye da Isra'ilawa miliyan biyar da ke zaman ƙasa da kashi hamsin da takwas cikin ɗari na yawan mutanen sun karɓi allurar rigakafin. A hali yanzu kuma, inda ta faɗi yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus a 346,786 a cikin awanni 24 da suka gabata. Kasar da ke yankin Asiya ta kudu ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar har tsawon kwanaki. A lokaci guda kuma, asibitocin India suna ta ƙoƙarin samar da iskar oxygen ga marasa lafiyar COVID-19 da ke fama da matsalar numfashi. Janar Min Ang Helen na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa jakarta yau asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asian a jakarta shine karo na farko da aka haɗa don yunkurin sasanta rikicin myanmar ƙasa mai talauci da ke makwabtarka china da india da kuma thailand myanmar wani bangare ne na kasashe goma na kungiyar asian yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus ministan harkokin wajen indonesia retno marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a myanmar da kuma ƙudurin asian na taimaka myanmar ta fita daga wannan mummunan yanayi An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta ƙaddamar da wani shiri a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, na kare muradun mata da lafiyarsu da kuma tayar da komatsarsu don dacewa da zamani. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton. wanda ya samu halarcin manya masu ruwa da tsaki da cibiyoyin yanki da ke da alhakin tabbatar da 'yancin mata irin su kwamishiniyar hukumar ecowas kan harkokin jama'a da jinsi dr siga fatima jagne wacce ta yi bayani ta yanar gizo ta ce kaddamar da manufofin jinsi ya zama dole saboda a shigar da mata cikin shirin zaman lafiya da tsaro kamar yadda kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyar ya tanadar a lokacin da take nazari akan kaddamarwar ita ma wakiliyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin Afirka ta yamma da Sahel, Giovanni Biha, ta ba da misali ne da kirkirar kwamitin ba da shawara ga mata, zaman lafiya da tsaro a matsayin shaidar fifiko da aka sanya akan ƙara shigar mata cikin harkokin zaman lafiya din. Ɗaya cikin jami'an ƙungiyar ECOWAS a Nigeria Hajiya Halima Ahmad, ta yi ƙarin haske akan abin da ya sa suka ɗauki wannan mataki na kaddamar da tsarin. Kusan yadda mata suke shan wuya akan harkan tashin hankali wajen tsaro ko kuma wajen aikin siyasa wajen zaɓe mata suke shan wuya amma da na zo department din sai na ga cewa duk maza ne sojojin ecowas duka ba mace ko ɗaya ayyukanmu da muke yi ba ma duba yadda zai shafi mata mata mu muka fi sanin abin da yake damu mu so in muna ciki za mu san yadda za mu yi mu tallafa ita ma ministan kula da harkokin mata ta najeriya dame pauline talen wacce take cikin waɗanda suka kaddamar da kundin tsarin ta ce wannan yunkuri da kungiyar ecowas ta yi yana kan hanya na ganin an kwatarwa mata yanci. Already muna yi, na tabbata ai ministry din ta dauki wannan peace and security UNSCR 1325 mun dauke shi da muhimmin kware kuma muna aiki da duk departmental heads muna kuma kara wayar da kan mata a kowane fanni domin su tabbatar sun zama jarumai a cikin yakin rashin zaman lafiya a ƙasa. To yaya ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da ci gaban ƙasa ke kallon wannan yunkurin? Husaina Ismail Umar ta bayyana ra'ayinta. Hakika gaskiya wani abin da ya faru na kungiyar ECOS gaskiya mun ji daɗin shi kuma alhamdulillahi muna farin ciki sosai saboda ko babu komai a ce ana yin abubuwa ana sako mata a ciki wallahi samun ci gaba ne kuma su kansu mata ma za su sake samun kwarin gwiwa tallafawa tunda yawanci iyaye mata su ma Allah na ba su wasu fasaha wanda ba kowa ke da shi ba wannan ma wani ci gaba ne da kuma taimakon al'umma baki daya tabbas wannan abu yayi daɗi kuma muna farin ciki sosai Allah ya kara taimakon mu Najeriya baki ɗaya. Shugaban kwamitin da ya haɗa kundin Dr. Ibrahim Bangura ya ba da tabbacin sa ido a sauran ƙasashen Afirka ta yamma domin tabbatar da nasarar bin ƙudurori da shawarwarin da tsarin ya ƙunsa saboda samun zaman lafiya a yankin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata. a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya yan kasar kenya da ke dauke da kwayar cuta mai kare garkuwar jiki sun ce rayukansu na cikin hadari saboda karancin magungunan rage kaifin cutar da amurka ta taimaka musu da su a yayin wata kaddama tsakanin hukumar ba da agaji ta amurka da gwamnatin kenya jinkirta fitar da magungunan da aka yi jigilarsu zuwa kenya a ƙarshen shekarar da ta gabata ya samo asali ne saboda gwamnati ta ɗora harajin dala dubu ɗari ɗari takwas da da da arba'in bakwai tara biyu a kan gudunmawar kuma hukumar ba da agajin amurka na nuna damuwa wajen amincewa da batutuwa da hukumar kula da kiwon lafiyar ƙasar kenya a cewar masu fafutuka da jama'ai. a ranar juma'a masu fafutuka sun yi watsi da sanarwar hulɗa da jama'a sanarwar da gwamnatin ta yi a ranar alhamis cewa ta warware batun tare da rarraba magunguna a ƙananan hukumomi 31 daga cikin 47 na kenya gwamnati ta ce duk ƙananan hukumomi cikin kwanaki biyar za su samu magungunan da ake bukata ga mutanensu miliyan 1.4 daga ƙarshe wani jirgin ruwan indonesia da ya ɓace a gaɓar ruwan bali ya nutse a wasu sojojin ruwan ƙasar yau asabar tare da ɓatar da ma'aikatansa hamsin da uku babban harsun sojan ruwa ya ce ayarin bincike ya gano wasu abubuwa daga kri ningala 402 ciki har da abubuwa daga cikin jirgin wanda tuni an yi amana cewa iskar oxygen ɗin da yake da ita ta ƙare. jiragen yaƙi na ruwa da jiragen sama da ɗaruruwan jami'an soja sun yi ta neman jirgin da ya fada cikin hatsari mahukunta sun ce wannan jirgi ƙila ƙasar jamus yana da isasshiyar iskar oxygen kwanaki uku kacal bayan ya rasa wuta wa'adin da ya wuce tun da safiyar yau asabar a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma bar mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa, inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ke tafa da wani rahoto na musamman kan yawan tashin gobara a ƙasar, wadda wani sa'in kan janyo asara mai matuƙar yawa ta rayuka da dukiyoyi. Sulaiman gare ka. da yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Nijar. Sabon salon da abin ya zo da shi a 'yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin sabkar wannan iftila'i da ke baiwa jama'a mamaki. Malam Isuhu Arsika shine sakataren kungiyar malamai ta Sinan. Yau bisa aji ɗari na Nijar kusan hamsin ɗin duka da kara ne an kai su. Kenan wajen aji wajen dubu talatin duka na kara ne a ƙasar ta Nijar. A yi bincike a ga suwa na ga sa wutan nan. in yan ta'adda na ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakkuwa saboda in wuta ta samu kara ba mu iya hana ta ci shi to ya kamata a yi bincike a shi menene menene menene a ga haddasa wannan wuta sannan makaranta duka inda adda wani wani garaji kusanta wani aikin wuta wani station ya kamata a yi zaɓi ko a tashi a bar mai station wuri wanda mu ba za mu da shi ba ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal daga tashin gobarar makarantar firamaren unguwar ba a kawo yau wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku waɗanda suka hada da makarantar sakandaren cs lazare da makarantar firamarin ecol kwado ta unguwar tallage a ranar laraba sai wacce ta tashi a ranar alhamis a makarantar firamarin sagagoro ta hudu dukkan su a nan yamai lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta kwad amadu rufa'i lawan ya ce yana buƙatar a dube shi da idan rahama bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20 an samu gobara kawai haka shidda zuwa bakwai bakwai wanda har yanzu eh, sai in ce gwamnati ta kasa hitarwa ta ma mutane bayani takamamme ta ba mutane hasken abu rayuwar mutane ce ke cikin hadari ya kamata kenan a yi takatsantsan kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu birki. Daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashana Hima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko. Kaga gubernar da mai sun hita wuri-wuri suna ba mutane bayani saboda mutane su ka goyon bayan su mutane su sa ido saboda a sauwa ke shigowa wa ke huta. don kuma haka zalika inda ke da masu gadi ana ta tunani eh, na musamman saboda eh, da gaugawa a ciwo kan wannan abu kuma da matakai wanda ake za a ɗauka na tsawon lokaci kamar da shi shugaban ƙasa muhammadu zai ba da umarni bisa ga haka hali yanzu dai ana jira sosai ma wannan bincike da polis take yi sakamakon shi a ranar 13 ga watan afrilu nan ne gobara ta lakume dakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamaren unguwar ba tare da halaka ɗalibai 20 matsalar da sannu a hankali ke kokarin zama ruwan dare a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da Isa Ali na kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra kan alkaluma masu daga hankali game da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin mota a Ghana tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara wanda suka kusan mutum 800. A shekarar jiya Laraba ma wasu mutane goma sha biyar sun mutu a cikin hatsura guda biyu a birnin Accra da kuma Bufe da ke arewacin kasar. A makon da ya gabata, Isa Ali yana cikin bayani dalla-dalla har ya kai inda da masa tambaya kamar haka. kasan akwai wasu sukan ce wato a ghana ba da hankali ake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shi ke nan ba a tunanin ya kake tuki a abin nan alhali ko lansin nan akwai waɗanda suke bin barauniyar hanya su samu shi yasa me za ka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lansin ne amma ba da hankali ba eh wannan tabbas yana nan muna cikin lokacin da cin hanci da rashawa gaskiya ta mamaye gari so wannan ya kama na matsala akwai wasu suna da takardunansu amma gaskiya ba su cuci yadda doka ta gwada kada eh, da nake baka shi alkalmomi ka gane cewa kaman waɗanda motocin da sun ka kama na wanga matsala da yawa ba motocin mutane ba ne kamar nan muna ce mishi private car ka gane kai ke da motan ka kake tafiya da shi wannan ya yi kashi amma ba kashi kamar yadda ake nuna cewa ba mun samu uba thousand five hundred shi ne motocin da ake kasuwanci da shi suke dokan mutane fasinjoji dai zuwa wurare da dama da su da okadan da an ka samu yanzu da su ai tun dama muna da baburu suna nan amma yan ofishi ke aiki da shi amma yanzu ya zama muna matsala saboda ni an doki baburu yanzu ana kasuwanci da shi ya zama kamar kamar dai na zai neman kudi amma doka bata dace da shi ba kuma mun gane gaskiya ne idan yan sanda ma akwai wasu su in sun ka kama eh, sai mu ce eh, direbobin da sun ka taka doka sai ka zan sun karbi wani haba sai su karbi wani kudi hannun su haka sai su ba su wuce kaga wannan kira ne shi wani eh, professor kenan daga University of Ghana Dr. Ansa kenan Dr. Ansa Anani ya kira shekaran jiya cewa kamar yan sanda su tashi su faya su yi aiki kamar yadda doka ke iya nuna ka gane abin da kiran da ake musu kenan su tashi su saya kasu yarda yan siyasa su shiga cikin harakokinsu kasu yarda kudaden da suke an sa kananan kan titi ya ka musu damuwa saboda in sun ka ci gaba da karɓar waɗannan kudade kenan duka cin hanci da rashawa ne bai kawo mana lafiya kan titi don mutanen da ke mutu a kan titi gaskiya yana kawo damuwa kuma mun ka duba kuma cikin alkalmomi masu tafiya da kan kafansu su ma kaga ba da laifin ba su ma an samu wasu sun mutu da dama ka gane wasu ma na nan almost eh, dubu biyu zuwa wasu su ba mun rashin su ba amma ba su iya su tafiya kamar yadda suka saba saboda ni wasu kafafuwansu sun kare wasu hannayensu sun karye wasu ma sai ce sun fita cikin ma eh, cikin hankali su kenan saboda ababen da suke cikin ne aka musu damuwa yanzu saboda wasu sai ga kamar mota ta buga su sai ga kamar sun fadi kasa wannan duka na kawo muna matsala sosai to shi kira ne yanzu mu duka muka hada kai muke kira gwamnati a yi kokari in ya so a taimake yan sanda kuma a duba yadda za a yaki cin hanci da rashawa saboda an sun zo sun kama wani a yi kokari kuma kaga eh, ba mu iya mu samu ci gaba in ba mu yi batun court ba ba mu iya mu yi wannan sai mu yi batun yan shari'a saboda ana iya a kama mutum a kai shi gidan shari'a in za a kuntar da shi sai kaga kamar ya doki lokaci da dama bakwai bakwai ne dai biyu al uku kaga wannan kuma na kawo matsala mu da muna kiran gwamnati iya so a yi kwaikwayo da kasashen turai saboda in mutum ya yi laifi yadda ya yi laifin sai a samu foto da in bidiyo ne wurin nan sai a mishi sport fine kaga na ka mishi sport fine wurin ya biya daya biyu uku sake sai a bari ya biya nan take eh sa ba su biyan take nan kuma banda wannan kuma ai ka ga kasashen turai in kai in kai in kai tuci da doka ba ta yarda da shi ba zuwa uku yanzu sai a sa cikin driving license ka sa a suspend ma driving license ɗinka a ce maka wata daya biyu ko uku ko shida ba ka tafiya da mota to kaga mun doki wannan ra'ayi kaga mun samu ci gaba saboda kaga in aka hana mutane tuka mota kaga ya ya taimake mu kuma gaskiya muna cikin matsala waɗanda ke tuki ba takarda damuwa ne sosai damuwa ne sosai kuma mu samu ci gaba to wannan shawarar da kake maganan yadda 'yan sandan kasashen turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ɓace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsira da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara. madalla a nan ne kuma za mu dakatar da hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar VALD mai fafutukan kiyaye hatsaira a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mini sautin shirin. Baba ya ko makeri nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za mu fara da ra'ayin Aminu Puyol baban Yusura maraɗi jamhuriyar Nijar. Mai cewa gaskiya mun 'yan Afirka mun fara gane wani abu. In dai shugaba na gari ne, to yanzu kaga an gama da shi. Allah ya shirya mu wasu dabbobi a Afirka waɗanda ba su san darajar ɗan adam ba. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa sashen Hausa na muryar Amurka ku faɗa wa 'yan mu cewa batun tallafin azumi da suke cewa suna bayarwa mu dai a nan ƙaramar hukumar Rijau gaskiya sai a hankali domin dai waɗanda ake ba su saraba tuwo na mai na suke yi don haka ya kamata su sani cewa ruwan da rijiyarsu ta bayar guga ta hana daga nan sai ra'ayin sani muhammad cindo unguwar karofin madaki jihar Bauchin tarayyar najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika jingina ta'addanci ga ministan sadarwa isa alfantami abin takaici ne da allah wadai ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu bari mu je ga ra'ayin alhaji umar foreba gashuwa kuma cewa fatattakar 'yan bindiga da dakarun sojin najeriya suka yi a garin gaidam na jihar yobe na dakil harin da suka yi ya yi daidai muna taya su addu'ar allah ya ba su iko murkushe 'yan ta'adda a lungu da sako a najeriya baki daya sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa ba mu ga laifin galibin 'yan afirka ko 'yan najeriya da suke ɗari-ɗari wajen karɓar rigakafin corona ba musamman ganin yadda rigakafin ke zama barazana ga lafiyar wasu turawa a ƙasashen waje bayan da aka yi masu maganin cutar tun da masana kiwon lafiya na ta baba kan sahihancin rigakafin kamata yayi gwamnatin najeriya ta barwa 'yan ƙasar zaɓi wajen karɓar rigakafin don kar a je neman gira a rasa ido ra'ayi na biye ya fito ne daga malam usaini dan wata karasuwa jihar yoban najeriya mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika rasuwar namijin duniya kuma jangwarzo shugaba idris itno wata faɗuwar doguwar katanga ce mai wuyar ginawa cikin kwanaki kalilan a ƙasashenmu na afirka ganin yadda yake iya ƙoƙarinsa wajen kare rayukan al'ummarsa da ɗora kowa kan tafarkin gaskiya da adalci da fatan ɗansa muhammad idris da aka naɗa zai koyi da shi da kyakkyawar aniyarsa daga ƙarshe ina addu'a allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi ra'ayi na ƙarshe na babandi mamman banda ne daga jihar da magaran jamhuriyar niger mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka rai bakon duniya hakika afirka ta yi rashin gwarzo wato idris debi muna addu'ar allah ya ji shi da rahama muna miƙa ta'aziyyarmu ga al'ummar ƙasar chadi allah ya ba su haƙurin jure wannan rashin yanzu kuma ga falalar ramadan albarkacin watan azumi na ramadan sunana muhammad suleiman abu suleiman babban limami na masallacin sarkin musulmi bello da ke kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowanne wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul qadari sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul qadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara tamanin da hudu da wani abu aka ce ya fi hakan sa'an nan annabin da aka saukar da alkur'ani mai girma sai zama shi ne shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka sauka da alkur'ani shine mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina ba ina muka samu wannan alkur'ani da alkur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi sa watan azumi ake so mutum ya ibada ake so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai hakuri mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa in an maka laifi kai hakuri ka yafe makwautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna buƙatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mu'amala mai kyau kai mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amala ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da firaministan Japan Yoshihide Shuga suka fitar daga gana wasu ta kwanan nan a fadar White House. Ta bar jami'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan ɗin za ta iya taimaka tsibirin daga wani hari daga China. Fadar White House ta faɗi a shafin yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. jiya juma'a ma'aikatar kiwon lafiya ta isra'ila ta faɗi cewa ba a samu mutuwa sakamakon corona virus ba a ranar alhamis wadda ita ce rana ta farko cikin watanni goma da ma'aikatar ba ta samu mace-mace sanadiyar covid-19 ba ranar 29 ga watan yuni ita ce rana ta ƙarshe da ba a sake samun sabbin mace-mace ba daga cutar corona virus ba a ƙasar ta gabas ta tsakiya Isra'ila ta kasance jagora a duniya wajen yi wa jama'ar ta allurar rigakafin cutar coronavirus. janar min an helen na kasar myanmar wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar ya isa jakarta yau asabar don taron shugabannin kudu maso gabasin asiya da ke kokarin samar da hanyar da za ta kawo karshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asian a jakarta shine karo na farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin myanmar kasa mai talauci da ke makwabtarka china da india da kuma thailand to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin salfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam